Kakakin Majalisar Wakilai Femi Gbajabiya Mila ya sanar da shugabannin kwamitoci 106 sannan ya ƙara wasu guda uku a matsayin kwamitocin riko shine ya kawo jimlar kwamitoci 109 a cikin sabbin kwamitocin akwai kwamitin kula da asusun jama'a wanda ɗan majalisa wole oke zai shugabanta a tsofaffin kuma kwamitin kula da kasafin kuɗi ya komo hannun muktar aliyu betara jimmy benson zai jagoranci kwamitin kula da bangaren tsaro. Pascal Obi ya zama shugaban kwamitin kula da cibiyoyin lafiya na ƙasa. Shi kuwa Nicholas Shehu zai kula da kwamitin yaƙi da cin hanci. Abdulrazak Namdas wanda a majalisa ta takwas shine ya kula da kwamitin hulɗa da manema labarai yanzu shine zai kula da kwamitin rundunar sojoji. To ya yake kallon yadda aka rarraba wa'annan kwamitoci tambayar kenan da na yi wa Honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci ya ba mutane bai tsaya ga 'yan jam'iyyarsa ba bai tsaya ga 'yan yankinsa ba za ki ga dai kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gwargwado haƙoƙinsu kuma ya ɗauko daga kowace jam'iyya kuma ya nuna ƙauna in ke ba misali ɗaya guda zan baki kaman ke ga akwai wani wanda ya yi abin da bai dace ba ga majalisa an kasa kwamiti ya same shi da laihi ya yi ƙoƙarin cewa a hukunta shi a yi aladartar da shi amma saboda yana da zuciya na ƙaunar memba cikin zuciyarsa kuma ba ɗan jam'iyyar sauna ba ya ce gaba ɗaya a yafi mishi kuma a yi watsi da wannan rahoto ke ga da wannan zamu ce mutumin na ya kwatanta adalci sai da da kai adalci lokacin da kai gaskiya wani mara gaskiya zai ce ba kai daidai ba ganin cewa kwamitocin sun karu a majalisar wakilan sai na tambayi honorable kabiru ibrahim tuku kura ko yawan kwamitocin zai taimaka wa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin apc ke ikirari ga amsar da ya bayar ni kuma ina ganin a wannan shi zai taimaka wa yaƙi da cin hanci da rashawa akwai kwamitocin da da kila agencies inda suke kasansu suna da yawa ba a yi oversight da kyau ba abubuwa suna faruwa na cin hanci da rashawa da almundana da abubuwa da ba daidai ba to ba kai oversight mai kyau ba za ka gani to wannan shi zai sa ka ga abun yadda ya kamata ka yi zurfafa binciken ka kai a matsayin garman majalisa abin da ya dace a yi a yi. to kai baka ganin kamar yawan kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da kwamitocin nan shi shine yasa ake ganin kamar ba zai taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba. ai aja madina dan kana da kwamiti ba albashi ne da kai ba so wannan ba wani abu ne za a baka daban daga cikin albashin ka na zama dan majalisa ba ko wani abu ba na jin zai ƙara wa tsadar gunarar da gwamnati. Majalisar wakilai ta fara hutu har zuwa sha shida ga watan Satumba na bana. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.